وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون na samu wannan mace da mutanenta suna sujjada ga rana koma bayan Allah mai girma da ɗaukaka kuma shaidan ya ƙawata musu abin da suke yi na shirka da sabo, ya kawar da su daga kan gaskiya, don haka ba sa shirya zuwa gare ta.